الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على شرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته بركة da sake أيوه ishirin da takwas ga watan Shawwal daya bayan jiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina wanda kuma ya daidai da ishirin ga watan Yuni dubu biyu da ishirin. za mu ci gaba da karatun tafsiri kamar da muka saba idan ba manta ba har yanzu muna cikin suratu saba mun karanta daga farkon suran har zuwa aya ta sha hudu saboda haka insha Allah ta'ala a yau za mu tashi daga aya ta 15 inda Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad kana li sab'in fi masanihim aya na'am a'udhu billahi لقد كان لسبب

أعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العين وبدلناهم بجنتين جنتين ذواتي خمر وأمر ذواتي كفر الضالين ذلك جزيناهم بما كفروا وهل Na'am, bayan Allah subhanahu wa ta'ala ya gama mana bayani akan wato wani abu daga cikin labarin annabi Dawud da annabi Suleiman sai kuma Allah subhanahu wata'ala ya biyo bayan labarin su da labarin mutanen saba malamu suka ce Allah subhanahu wata'ala ya biyo labarin annabi Suleiman da labarin saba ne saboda abin da ya faru tsakanin annabi Suleiman da Bilqis wanda ita ma tana da waɗanda suka shugabanci mutanen saba Allah subhanahu wata'ala yana cewa laqad kana li sab'in fi masanihim aya hakika ya kasance ga mutanen sabawa aya ta kasance ga sabawa a cikin mazauninsu sabawa malamai sun yi sabani su wane ne mutanen saba wasu malamai suka ce saba suna ne na gari wasu kuma suka ce suna ne na kabila wasu suka ce suna ne na mutum wannan magana ta karshe shi ya dan fi karfi duk da maganan maganganun guda uku duka suna da alaka da juna saboda mai hadisi ya tabbata hadisin farwa wani musik hadisin yana cikin ah, tirmizi inda yake cewa yana tare da manzo Allah sallallahu alaihi wata rana a lokacin da wani mutum ya tambaye manzo Allah yace ya rasulullah masaba menene saba din nan ardun am imra'atun sunan wani kasa ne ko kuma sunan wata mata ce manzo Allah ne alaihi wasallam masa laysa bi ardi wala bi imra'ati walakinahu rajulun da asharatan min al ya mana minhum sitta wa tasha'ama minhum arba manzo ce saba ba sunan wata kasa ba kuma ba sunan wata mata ba sunan wani mutum ne wannan mutumin shi ya yara goma daga cikin larabawa guda shida daga cikinsu sai suka zauna a yankin yaman shi ma'anan fata ya mana minhum sita wata sha ama minhum arba guda hudu kuma sai suka zauna a yankin sham sai manzo a cikin wannan hadisin sai manzo Allah ya lissafa kabilu guda shida waɗanda suke yankin yaman da kabilu guda hudu waɗanda suka zauna a yankin sham ina ba gane kenan asalin kalman sunan mutumin ne shi ya aiki waɗannan yaran sannan kuma waɗannan yaran su ne suka aiki mutanen waɗannan kabilun saboda waɗannan kabilun suna dangantuwa ne zuwa ga yaran wannan mutumin ina wata magana to shi yasa ko mu da waɗanda suka ce sunan kabila ce magana su ba kuskure bane kai tsaye da yaran suna dangantuwa zuwa ga wannan mutumin kuma kuma waɗannan kabilun suna dangantuwa ne zuwa ga wannan mutumin da yawa daga cikin malamu suka tsaya akan cewa sun asalin sunan garin su sunan shi ma'ari ma'arif ne suna garin su amma kuma wannan garin yana yanki yaman nan suka zauna kuma aka yi sarakuna da yawa daga cikin su daga cikin su ne ita wannan bilkis wanda ta yi zamani da annabi suleiman wanda Allah ya kawo labarin su a cikin suratul namal wata rana mun zo su basu namal zama ya bayani kan bilkis almuhim wasu ka ce ita ta samu mulkin ta ne wasu a wata riwaya aka ce babanta ne rasu sai ta zama shugaba wasu ka ce a mijinta ne rasu sai ta zama shugaba almuhim ita ma dai ta yi shugabancin mutane saba to Allah yake a cikin mazauninsu akwai aya menene aya Allah ya fassara mana Allah ce jannatan an yaminin wa suna da gonakin lambu guda biyu ta daman garinsu da kuma ta hagu garinsu wato garinsu su Allah subhanahu ala ya yi masu nema a cikin wannan garin wannan suka ce suna da wani rafi ne babba a tsakiyar garin ruwa na taru a cikin wannan rafin sai suka gina shi suka mai da shi dam yadda da muke gina dam a wannan zamanin namu haka su ma suka yi dam a wannan zamanin a wannan lokaci babba daga wannan dam sai suke wato yin hanyar ruwa ruwa na shiga cikin gonakinsu gonan da ke dama da kuma gonan da ke hagu to haka sai zama gonakin su na samun ruwa a tsawon shekara to haka kuma ya sa sai zama to duk abin da suka yi shuka a cikin gonakin su yana fitar da kayan shuka mai kyau akwai 'ya'yan itace daban-daban ban a cike yake wasu malaman kuma suka ce idan mace ma za ta yi yawo da kwando a kanta a cikin gonakin kafin ta fita daga gonan wannan sai cika da 'ya'yan itace daban-daban kuma da sun nuna suna fadowa a wannan mubalaga ce da malam suke fada dan da suna mana yanda wato gonakin su yi cika da 'ya'yan itace daban-daban ko mai lafiya lokaci ina mata gane sai Allah ya ce da su kulu min rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ubangijin washkuru lahu kuma ku gode masa Allah subhanahu wataala yake masu ku ci daga arzikin ubangijin malaman suka ce Allah subhanahu wataala yayi wannan magana ne domin me ya nabbaha su ya tunatar da cewa ba ba fa wayon ku bane yasa gonakin ku yayi wannan amfani da neman arzikin ubangijinku ne ina ba zamgane, gane ko da kuna gani kuna kuka gina wannan dam ne ku ne kuka yi hanyar ruwan din da yake shiga cikin gonakin ku ne kuka yi shuka kuna yi kuka yi komai wannan ilimin waye sanar da ku akwai da aka bishi da ilimi wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna shay'an babu wanda yazo da ilimi kuma Allah ya kuma allama al-insana ma lam ya'lam saboda haka Allah subhanahu wa ta'ala shine asali wanda ya masa wannan nema sai shi Allah yake kulu li rizqi rabbikum ku ci daga arzikin ku. sai ce washkuru lahu ku gode masa mana ku yadda a zukatan ku cewa wannan neman daga Allah ne sannan kuma ku gode masa da bakin ku sannan kuma ku yi amfani da wannan arzikin da Allah ya baku wajen aikin alheri ku kada ya tashi ku bauta masa kamar da Allah subhanahu wataala ya ce da mutane annabi Dawud bayan Allah subhanahu wataala ya ce ya ya ba shi falala ko ba kuwa ne Allah wa allanna lahu alhadid ko ba kuwa ne an tausasa masa bakin karfe mun yi bayana nan cewa yana sarrafa shi yadda yake so a wani wuri ce wa allamnahu sana'ata labusin lakum an sanar da shi an kuma yadda ake yi rigan yaki daga karshe na Allah ce imalu ala dauda shukra su ma su gode ina wata mun gane to irin wannan ne aka gama waɗannan mutane su ma su yi godiya ga Allah Allah ya ce musu baldatun tayyiba gari mai daɗin zama wa rabbun ghafur ubangiji kuma mai yawan gafara me kuma suke nema ga garin ku mai daɗin zama wasu ma suka ce garin yanayin garin yana da kyau babu tsananin zafi babu tsananin sanyi ba wasu ma suka ce babu kudaje babu soro babu duk wani kwari mai cutarwa gari ne mai daɗi zama sosai sannan kuma ubangiji a shirye ke ya fi masu duk furafuransu ina fata mun gane a maimakon su gode wa Allah su kada ya tashi da bauta Allah ke fa sai suka bi sai suka kauce wa umarni Allah subhanahu wataala a maimakon su kada ya tashi da bauta sai suka koma suna bautawa rana kamar da lulu ya sanar da annabi annabi Suleiman lokacin da ya je leko a jira aure me yace inni wajadtu mura'atan tamlikuhu wa utiyat min kulli shay Wala ha arshun azim sai ce mai wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams wa zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum fasaddahum 'an as-sabili hum la yahtadun wajadtuhum wajadtuha wa qaumaha yasjuduna lishams na same su na same ka da ta suna sujjada ga rana shaitan ya kawata musu wannan aiki ya kange su daga bin hanyar Allah saboda haka ba su shiru ba to wannan shine abin da suka koma a maimako su koma su bauta wa Allah subhanahu wataala to da suka bijire ma Allah me Allah ya masu allati fa arsalna alaihim al ari sai muka aika a kansu da sai malali na ari arin din shine dam din da suka yi ina wata gane me Allah yi wato dam din ne ya fashe sai ruwa ya shiga cikin gonakin su ya lalata musu gona gabaki daya aka halaka da duk wani abu da suke da shi a wannan Shi shine fa arsalna alaihim sayl al-ari ta Allah ce wa badalnahu bi jannatayhim jannatayn sai muka musanya masu da gonakin su guda biyu da wasu gonaki guda biyu ina fata mun gane suna da gonaki guda biyu da masu kyau masu fitar da kayan gona mai amfani mai kyau aka canza masu aka musanya masu da wasu gonaki guda biyu amma waɗannan da aka musanya su da shi yanzu menene sifansu? su Allah ya ce zawatai ukulin khamsi waɗannan kuma ma abotan ‘ya'yan itace ne kadan hamsin wato ‘ya'yan itacen masu daci ne marasa kyau shi ne wani nau'i na ‘ya'yan itace ne wanda malam suka ce masu dushau wa mirara mana suna yana fitar da ‘ya'yan itace mai kayya kuma mai daci wanda ba shi da kyau mutum ma ba zai yaci ba yace wa aslin aslin kuma ana cewa gori ba kenan sai ya ce eh, wa shay'in min sidrin qalil da kuma wani abu kadan daga itacen magariya wannan shine abin da suka koma suna da shi a wannan gonar Allah ce zalika jazainahu bima kafar wannan sakamakon mu yi masu wannan sakamako ne saboda kafirci da suka yi saboda sun kafirta Allah ce wa hal nujazi inda al-kafur shin muna yin irin wannan sakamako face gawa da a face ga waɗanda suka kafinta. Saboda haka waɗannan mutane ba su gode wa Allah ba a bisa ga nimominsu, kamar da mutanen annabi Dawud suka gode wa Allah. Da wanda suka gode wa Allah sai Allah ya albarkaci rayuwarsu. Waɗannan kuma da suka kaurace wa umarni Allah subhanahu wa ta'ala sai Allah kuma ya turo musu da wannan bala'i. To duk sanda mutane suka ki gode wa Allah bisa ga nimominsa to ga irin sakamakon da za su samu daga wurin Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar da Allah subhanahu wa ta'ala na ce mana wa daraba Allah masalan qaryatan aminatan kanat aminatan mutma'innatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan yace fa kafarat bi anumillah fa azakaha sabaka libas al-ju' wal khawf agani karya amina kanat aminatan mutma'inatan gari cikin aminci suna cikin natsuwa ya tiha rizquha ragadan arzikinta na zuwa mata a wadatai. in kulli makadar ko ina fa kafarat bi anumillah sai suka suka kafi nemo min Allah subhanahu wata'ala allati fa ba libasal ju fa zaka Allah libasal ju wal khawf sai Allah subhanahu wata'ala ya dandana musu da tufafin yunwa da tsoro saboda haka duk sanda mutane suka samu kansu a irin wannan yanayin to ya kamata su san cewa sun saki layin Allah ne saboda dan suna so a daga masu wannan bala'i dole sai sun koma ga Allah subhanahu wata'ala kaga da nake gama malakin wannan yanayin da muke ciki a Najeriya yanzu nan da ai ba haka muke ba shekarun baya baya baya can iyaye mu kakannin mu sun yi rayuwar su cikin kwanciyar hankali na mu ma mun samu wannan kwanciyar hankali akwai kayan abinci akwai komai to yanzu ya muke suke zuna kullu kisa ake kullu ba gari guda yan bindiga sai su shiga su kakkashe na kashe wasu kama na kamawa su yi fiyade su ne ne su kori mutane daga gari wannan shi na fulake ko babu ranar da za ka waye gari ka kalli labari ba ka samu irin wannan labarin babu a katsina ne a zamfara ne a sokoto ne a ina ne a jihohin musulmai a jihohin musulmai wannan abu yake faruwa a kullum ina ga ma wani na ce inda Jonathan ne yanzu na misali shi shugaban kasa za mu ce shi ne yake mana makirci ko ba ka za mu ce ba har za mu ce har za mu ce za mu ce shugaban kasa mu ne kafiri shi ne yake so ya kakkashe mutane arewa shi ne yake so ya kakkashe musulmi shi ne yake so wane ba ba mu ba ba to musulmi ne shugaban mu yanzu saboda haka dole mutane ba mu da wani mafita yanzu a face mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala mu yawaita istighfari mu roki Allah tuba Allah ya yafe mana sannan kuma mu gyara halayenmu mu mu kadaita Allah a bauta matuka ba mu yi wannan ba to haka za ki dau, saboda yanzu ana cewa damina ya zo za a yi noma yanzu mutanen garuruwa sun kasa yin noma yau ka samu kwanciyar da za ka je ka yi noma mutane da yawa sun gudu sun bar garin su sun bar noman su to idan aka ci gaba da haka Allah kada ya san irin yunwa da zai biyo baya dan nan ba yi noma ba ina za ka mu kare to sai dai kawai dole ne kawai kowa ya shiga ka. kuma ya zama wajibi mu tunatar da kanmu akan wannan saboda me kullum idan aka yi maganan rashin tsaro sai daga magana cewa sojoji ne ba ba ba su da kayan yaki wane ne ba suke masu kuri da yawa ba mutane sun manta da bangaren akida da ya shafi wannan lamari haka ne ya kamata a yi tattali a samu jami'an tsaro a sami dole a yi wannan to amma kuma ta bangaren akida mu ya kamata mu sani cewa wannan fa azaba ce daga Allah subhanahu wa kuma babu wani abin da zai daga wannan mu sai da tuba dole mu gyara halayen mu dole mu tuba zuwa ga Allah subhanahu wa mu yawaita istighfari ba zagi shi wa ba ne zai kawo canza wannan abu dole mu san cewa dukkan mu muna cikin kuskure saboda haka dole mu kawo mu dawo kan layin Allah subhanahu wa ta'ala sannan Allah ya kawo mana dauki saboda in dai mutane ba su wannan ba to Allah kada ya san yau za mu fita daga wannan hali Allah ya yafe mana to sai Allah ce wannan sakamakon ba ma yin shi a face ga kafirai na sai Allah وجعلنا بينهم وبين القرى التي باركنا فيها قرى ظاهرة وخلفا فيها فيها ليالي وأياما فقالوا ربنا باعد بين أسفارنا وظلموا أنفسهم فجعلناهم أحاديث فجعلناهم أحاديث ومزقناهم كل ممزق إن في ذلك لآيات لكل har wa yau mutanen saba banda ni'ima da Allah subhanahu wa ta'ala ya yi masu na gonaki masu cike da 'ya'yan itace masu kyau Allah subhanahu wataala ya sake musu ya kuma ya kara musu wata nema daban Allah ya ce waja'alna bainahu wa bainal qura allati barakna fiha Allah ya ce kuma muka sanya tsakanin su tsakanin su da wato qura allati barakna fiha garuruwan da muka sanya albarka a cikin ta tsakanin sabawa a Yaman da garuwan da muka sanya albarka cikin ta garuwan nan garuwan su ne garuwan da suke karkashin sham su filistin saboda filistin shine arzul mubaraka asali to kuma tana karkashin sham na lokaci saboda haka tsakanin yaman da sham Allah ya ce mun sanya tsakanin su mun sanya me quran zahiratan mun sanya wasu garuruwa kuma zahiratan zahiratan bi mana mutawasila garuruwa ne masu kusa da juna masu bayyana ga juna me ake nufi da zahira suna bayyana juna bi ma'ana idan kana cikin wannan garin da zara kana fita daga gare ta za ka yi hango gari na gaba yana kusa da ita sai ta ce kuran zahira garuruwa ne mabayyana ga juna suna kusa da juna suna bayyana ga juna Allah ya sanya tsakanin Yaman idan mutanen Sabawa za su yi tafiya zuwa Sham saboda kasuwanci za su kai abun kasuwanci su can su tar ko kuma su kai wasu a can su kawo suna wucewa ne saboda nan garuruwa da yawa da suke tsakanin sakin su ina mata Allah ce wa qaddarna fiha sayr sai muka kaddara tafiya a cikin Allah ce masu siru fiha ku yi tafiya a cikin wannan garuruwan layaliya garuruwa wa ayyaman da ranaku aminin kuna amintacce wato wannan abu nema ce Allah ya masu saboda mai idan suka tashi za su tafiya ne mai nisa to amma kuma in suka tashi yin tafiyan ba sa bukata su dauki guzuri da yawa ba sa bukata sai sun dauki kayan abinci saboda me za su yi tafiya ne a cikin garuruwa duk garin da suka sauka suna da guzuri a ciki za su iya samu kayan abinci a ciki mun fahimci wannan ko saboda haka babu bukata sai sun gidi kayan abinci da guzuri da yawa in su sauka nan za su samu suka yi tafiya kadan kuma za su haɗu wani gari kuma su sake sauka su yada zango su huta suka yi tafiya kadan za su haɗu wani gari kuma haka za su yi ta har su kai wurin saboda kaga suna cikin aminci daga yunwa a hanya suna cikin aminci daga yan fashi saboda mai inda cikin sahara cikin daji za su tafiya yan fashi za su yi tare su a hanya su kwace duk wani abu nasu amma kuma cikin garuruwa suke tafiya to ka ido na ganin ido kullum ina fata mu gane sa'annan kuma kasancewa ma akwai garuruwa da yawa a tsakani wannan yana ɗaya da masu kewa a hanya ba za su ga nisan tafiyan ba saboda haka nima ce Allah subhanahu ya yayi masu da ya kaddara cewa akwai garuruwa da yawa a tsakanin tafiyan su daga Yaman zuwa Sham a maimako su gode wa Allah akan wannan suka ce wannan ma ba masu haka suka ce wa Allah suka ce Allah ce faqalu sai suka ce rabbana ba'id baina baina asfari suka ce ya ubangiji mu ka sa nisa tsakanin tafiyoyin mu wannan kusanci da muke jin dadin sa masu suka ce ba ma so ba id baina asbari na ka sa nisa tsakanin tafiyoyin mu Allah ce wa an kusa sai suka zalici kansu da wannan magana da suka yi sun zalici kansu wato wannan mutanen abinda suka yi wannan butulci kuma yana kama da abinda yahudawa suka yi lokacinsu saboda yahudawa ne fa lokacin halar musa Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya girgide ya rufe su daga sama ya kare su daga rana sannan kuma Allah ya zo yana sauka musu da abinci daga sama ko wa kuma wa na alaykum al-ghamama ko wa anzalna alaykum al-manna was-salwa alati kulu min tayyibati ma razaqnakum eh? Allah ya rufe su da girgije sannan ya sauka musu da alman malamin maganganu da yawa akan ne ya su da man almuhim da wani nau'i na abinci ne da Allah ya sauka musu daga sama sanuwa kuma da yawa daga cikin masu suka kan cewa tantabara ne. Suna kamawa su gasa man kuma na sauka akan itace su dauka ba su wahala ba sai su yi noma ba ba sai su wani aiki ba kana zaune abinci suna fita daga sama. Ina wata muka ne? Su ma suka ce zuwa masu. Ana ka dubi tunani dan Adam. Eh, wa kawo ya Musa, lan nasbira ala ta'amin wahidi. Suka ce ba za mu yi hakuri da a zikiri da ya kullu ba wannan ba mazo eh, fadu lana rabbaka yukhrij lana mimma tumbitul ard ka roke mana ka roki ubangijinka ku ji ma irin magana da suke ba su mata ubangijin ma wai ubangijin ka kai Musa ka roke shi eh? yukhrij lana mimma tumbitul ard ya fitar mana daga abinda kasa take tsirar min bakuliha daga kayan ganye da ake da ake noman su eh, wa kisaiha kisa shine kokumba ne kokumba da hausa wanda da kisa shine kisa kokumba menene wa wa wa fumiha fumiha kuma shine alkama wa adasiha wani abu ne kuma shi kuma kamar wake yake eh, wa basala da kuma albasa ga ira abin da muke so ne me Musa yake masu atastabdiluna billazi huwa khair billazi huwa adna billazi huwa khair yanzu ku kuna nima ku musanya abin da yake mafi kaskanci da abin da yake mafi alkhairi kuna cikin alheri kuna so a canza maku da abin da yake mafi kaskanci suke eh abin da muke ya ce eh bi tumisra ku sauka cikin gari fa inna lakum ma sa'altum kuna da abin da kuka da za ku samu ne Allah ya daga baya Allah ce wa darabna alaihim dhulla ha ah, wa durib wa duriba alaihim dhulla wal maskana wa ba'u bi ghadabin aka buga masu wulakanci da maskana talauci suka koma da cikin Allah subhanahu wa ta'ala to shine abin da ya faɗa waɗannan mutane Allah ya ce wa zalamu anfusahum sai suka zalici kansu ne Allah ya ce Allah ya ce a ahadi sai muka sanya su suka koma labarin hira mana an gama da su sun zama tarihi garin babu kuma sun koma labarin hira baki mutane Allah ya ce wa mazzaknahu muka tarwasa su kullamu mazzak kowace irin tarwasawa an kore kuma mai ruwan da ya fashe ya shiga cikin ruwan su ya lalata masu komai zama a garin ya gagara dole ne kawai suka fita daga wannan gari suka rarrabu cikin garuruwa shine mazzatunahu muka tarwata aka kore su suka keke cikin garuruwa har suka koma sun koma misali a bakin larabawa larabawa suna cewa tafarraku aibi saba ko ku ce ko ku ce tafarraku ayadi saba mana mutane sun rabu sun bar gare su kamar da saba suka rabu suka bar gare su na kuma wani abu da malamu suka kawo game da waɗannan mutane wanda shi ma darasi na gare mu malamu suka ce wannan abun da suka nema cewa a sanya nisa da kan tafiyoyin su me yasa suka cewa haka kusan dalilin da yasa abin da yasa suka ce haka shine wai suna so su nuna fifikon su akan sauran garuruwa ne wannan shine yasa saboda idan za a yi tafiya mai nisa ya zama kuma babu garuruwa a tsaka a cikin daji za a yi kaga kana bukata abin hawa mai kyau kana bukatan doki lafiyayye idan kuma akan rakumi ne kana bukatan rakumi lafiyayye sannan kuma kana bukata sai ka tara guzirin tafiya mai yawa wanda zai ishe ka har ka isa garin sham to su suna da aski in da wake suke bukata za su iya samu idan rakuma ne lafiyayye za su iya samu kayan abinci suna da gonaki masu cika da kayan abinci saboda sauran garuwa da ke kusa da su kuma ba su da shi saboda haka a haka fifikonsu zai bayyana kan waɗannan tunda wayancan ba za su iya ba ga irin tunanin da mutane suke irin wannan tunanin shi ke tare da manyan garinmu manyan kasar ma Najeriya idan mutanenmu manyanmu suna cikin gwamnati suna da dama da za su inganta makarantu ba za su yi ba gara a bar na gwamnati ta mutu kuma da su su kai yaran su kasan waje ce yara na a kasa kaza suke karatu ko su kai yaran su private school masu kyau su bar yayan talakawa suna wahala cikin na gwamnati idan suna da dama su inganta lafiya su inganta asibitoci mu, ba za su yi ba da mai su za su iya kai yaran za su iya fita kasan waje su je su nemi magani a waje ko kuma su je manyan private hospital manya manya wanda talakawa ba su zuwa ba to Allah ya ce wa zalamu an kusa sun zalunci kansu yanzu da korona ya zo waye sai ya kasa waje ya je da magani waye sai ya yanzu kowace kasa ta rufe bodanta saboda ka komi kudinka asibitin nan da da kabar talakawa su je kai ma nan zaka je ba ka da wani komi kudinka yaranka ba yin da za su je su yi karatu dole ne su zauna nan yanzu kowa a zuni inda mun inganta asibitocinmu za mu samu kama wannan hali da muke cikin saboda ka su suna ganin sun yi wayo a lokacin amma kuma Allah yake wato da mu an kusa sun zalunci kawunan su ba su sani ba sai yanzu na abin da abun ya bayyana gare su saboda haka dole ne dole ne mutane su su su yi hankali duk sanda Allah subhanahu wataala ya yi ma mutane nema bai kamata su yi ma Allah butulci ba duk sanda mutane suka yi ma Allah butulci to halaka ne ke yin baya Allah yace a cikin suratul kasas ne ko ko ina ne yake cewa yace yace eh subhanallah akwai da nake son kawo wa kam ahlakna wa kam ahlakna min qaryatin ah wa kam ahlak wa kam ahlakna min qaryatin basirat ma'ishataha eh wannan shine basirat ma'ishataha nawa nawa na cikin daga cikin alkara wanda muka halakar saboda me basirat ma'ishataha sun butulci ga rayuwarsu Allah ya musu nima ba su gode wa Allah ba to sai abin da ya biyo baya shine halaka to kamar da ya faru da waɗannan mutane Allah ya ce fa ja'alnahum ahadisa sai muka sanya suka koma labarin gida a bakin mutane wa mazzaqnahum kullu mumazzaq muka tarwatsai su kowace irin wa, Allah ya ce inna fi zalika lallai a cikin wannan la aya, akwai ayoyi da kulli sabba da duk mai yawan hakuri shakur mai yawan godiya ولقد صدق عليهم أنه فاتبعوا إلا فريقا من وما كان له عليهم قال إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ومنا في شك wala kada saddaka alaihim iblis dhannam. Hakika iblis ya gaskanta zaddonsa a su. Fattaba'u, ta suka bi shi illa farikan min al Sai da wani bangare daga cikin mu'mini. Iblis a lokacin da Allah subhanahu wataala ya kore shi daga rahamansa me yace ma Allah bi izzatika la ubu yanahum ajma'in na rantsa da wayanka zan fatar da su gabaki da. wannan magana da yi lokacin da yi wannan magana ai ba shi da ilimin gemu ko wa kasuwa ka zato ne daga wurinsa daga wurin iblis saboda ka duk wanda ya bi iblis to iblis ya gaskata zantonsa a kan shi kenan saboda ka waɗannan da iblis ya kira su zuwa ga bautan rana da kafirci su kuma suka bi shi to Allah ya Iblis ya gaskanta zartansa a kansu fattaba'u ta suka bi shi illa fariqan min sai dai yan kadan daga cikin mu ne kamar da shi kanshi Iblis ya ce sai eh, illa ibadaka humul mukhlasin ko haka ne sai dai bayinka wanda masu tsarkakewa saboda haka su ne waɗannan mu'mina na waɗanda ba su bi shi ba Allah ya ce wa ma kana lahu alaihi min sultan shi fa Iblis ba shi da wani sultan kalmar sultan anan zamu ya fassara shi da hujja za mu kuma iya fassara shi da kuwa idan muka fassara shi da hujja bi ma'ana iblis ba shi da wani hujja ko dalili a kansu ma'ana kafirkin su kafircin da yake kiransu zuwa gare shi ba wai yana ba su wani hujja bane akan wannan kafirki. babu wanda yake yin shirka da dalili babu wanda yake kafirki da hujja duk wanda zai yi kafirki ba zai zo gaban Allah ya ce Allah wannan kafirkin da na ina da wani dalili da na dogara kan shi babu kamar da Allah ya ce wa man yad'u ma Allah ilahan akhar sai la burhana lahu bi ba shi da wani burhan ko kuma mu fassara shi da kuwa ma'ana shaitan ba shi da wani karfi a kansu imana shaitan ba zuwa yake ya tursa sa mutum yake dole sai kai kafirci ba a ko ba kawai kawai kira yake ya kira ya zayyana maka ya kawata maka aiki sai ka amsa maka amma ba da karfi bane yazo yake dole dole kai ya tursa ka ba kamar da shi kanshi iblis zai gama mutane gobe kiyama eh, yace wa qala ash-shaytan lamma qudi al-amr inna allaha wa'adakum wa'adal haqq wa wa'adtukum fa akhlaftukum ko ba ka yace wa ma kana li min sultan illa an da'awtukum fastajabtum li ko ba ka yace Allah a lokacin da aka hukunta al'amura shaitan zai ce inna allaha wa'adakum wa'adal haqq Allah ya muku alƙawari alƙawarin gaskiya ni ma na muku alƙawari amma kuma ni na saba alƙawari na yace wa ma kana li min sultan ba da wani karfi a kanku illa an sai da kawai in kira ku ko kuma kuka amsa ko ba kane ne kuka amsa yace fala talumuni wa luma fuzaku dubi shedan fa yace kan ku zarge ni ku zargi kanku ma ana bi musrikum wa ma bi musrikhi ni yanzu ba zai mai ku ba ko ba za ku mai ni ba ta faru ta ka duka muna tsika inna kullu biha kina duka muna tsika yanzu nan ba zan yi mai ku ba kuma za ku tambaye ba sai sai sai saki saki ta musu inni kafartu bima ashraftumuni min qabl ni fa na baranta da duk wani abin da kuka hada ni da shi na shirka da ba ruwa na wannan dan ayoyi ba su sa su zama wazi gare mutane wa ba su sa su zama wazi gare mu gaba ki ba to daga shedan ba shi da wani karfi kamar da Allah ma ya karanta tabbata ita inna ibadi laysa laka alaihim sultan ba ka da wani karfi akan bayina illa man tabaka min al-ghawi sai da wanda suka bika to daga shi yasa Allah ya ce shaitan ba shi da wani karfi a kansu amma kuma duk da haka mun bar shaitan da mutane ya ci gaba da kiransu don me Allah yake mene ina ina ina ne kitabta illa na'lama man yu'minu bil akhirati mimman huwa minha fi shakk mun bar shi da mutane don me domin mu bayyana wane ne yayi imani da lahira mu bambanta shi daga wanda yake da shakka game da lahira Allah ya ce wa rabbuka ala kulli shay'in hafiz kuma ubangijinka mai tsaro ne akan dukkan kome saboda haka Allah ya ba mutsira da mutane domin ne domin ya bayyana wane ne yake da imani na gaskiya wane ne kuma yake shakka game da lahira to duk wanda zai kafirci yana tunani babu babu hisabi ne shi yasa zai shiga kafirci to haka wane ne yake da yayi imanin gaskiya wane ne kuma yake cikin eh, yake shakka Allah kuma yana tsaro yana ganin komai da kowa yake na sallatin

me kuka ce shiga da kawai ba na imma ya za ku taɓa shiga ba mu inda kuma muka yi kuskure ya fi mana fahimta alqur'ani subhanaka allahumma bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh za mu amsa sallah sati da na'am eh eh in kana fassara shi wal sulaiman riha guduha shahrun wa rawahu shahr Allah yake ga Suleiman shi ma mun masa falala falalan da muka masa shine mun wato mun saukake masa mun hore masa iska shine ar ne, mun hore masa iska iska na tafiya da shi Guduwa tafiyan safiya shahar tafiya zai yi tafiya gurgudun wata daya wa rawah shahar tafiyan mareci kuma zai yi tafiyan gurgudun wata daya kenan na suleiman a yini zai yi tafiya wata biyu ina fata mun gane safe da marci zai yi tafiya wata biyu ne gudu wa shan wa rawa shar yace wa asal na lahu ainal kifi sa'annan kuma sai muka wato muka wannan muka hore masa ainal kifi muka muka gudanar masa da marmaro shine ainin muka guda na muka gudanar masa da ainin da marmaro na kifi na wato ruwan dalma narkakken dalma saboda me kamar da muka ce an ba su dama suna sarrafa wannan bakin karfe yadda suke so saboda suna buƙatar ruwa narkakken ruwan dalma wanda za su zuba kai ya kamu da juna shine ainal fitri saboda mun gudar masa da marmaron narkakken dalma yace wa minal jinni kuma man ya'malu bayna yadayhi sannan kuma daga cikin aljannu akwai da suke aiki a gabansa. bi izin rabbi da izinin ubangijinsa Allah ce wa man yazik minhum an amna duk wanda ya kauce ma umurnin mu daga cikin su waɗannan aljanu wanda bai yi biyayya ba nuzifuhu min azabi sa'id za mu dangana masa da azaban wutan jahannam ya fito alaihi salam namiji da ya sake mace da ciki sakin bai yi ba a sakin ya yi ma idan mutum ya sakin mace tana da ciki sakin ya inganta yana fata mu gane sai da kuma iddanta ne yanzu yana da lokaci mai tsawo yana fata mu gane iddanta zuwa ga sanda za ta haihu shine iddanta yana fata mu gane idan misali saki uku ne yanzu nan ta gan idan ka saki mace ta saki uku za ta yi idda idda na jini uku misali ko sarki uku a bisa ga sabon malamai to sai ka fita daga gidanka to amma idan tana da ciki a gan idan misali cikin wata biyu ne a maimako jini uku wanda zai yi ta gama cikin wata uku da yan kwanaki ko kuma kasa da haka da kadan da yanzu fa ana magana sai ta wata bakwai kana ci da yasa da komai da cikinta ina fata magana gane to ka inda an saki mace tana da ciki to idan ta har zuwa ga wanda za ta aiwu wannan kawai shi ne hukunci amma dai sakin ta ta ta haku ta yi Allah wa alaikum rahmatullahi rashin sani ne rashin sani ya sa su gaba da wannan zaton wannan kuskure ya halatta inda mutum tana da ciki ya halatta ta kila ba ba ba ba sai ya sai dai kawai wannan shine hukunci idan ta ne zai kara tsawo zuwa in kuma mutum ya yi sa misali tana da ciki wata wata wata takwas ne ya sake ta gida wata da kawai za ta yi idda gida sai eh, duk yanda dai ta kama almuhim dai idan ta yana nan har zuwa ga wanda za ta yau a idan saki daya ne in saki daya ne yana dama ya dawo da ita in saki biyu ne yana dama ya dawo da ita in saki uku ne shine ba su da dama ya dawo da ita sai da ta je ta yi aure ta sake fita sannan zai yi aure ta shi kenan ko to Allah ya samu dace salamu alaikum